bismillahi rahim fulani kashi na goma sha tara bayan ta wuce hajiya ta sake rufe ɗakin ta dawo ta zauna jarma ya rage murya yana faɗin ashe na ta fara ɗan hali hajiya ta yi murmushi ai har abin da ya fi ɗan hali sai na na yi matukar ina raye 'ya'yan ame ba za su taɓa albarka ba har abada kuwa don yadda take son ganin bakin ciki na ita sai na gana ta kukan ta ƙarasa tana wani kashe ido zuciyarta cike da ƙiyayyar ame fadime tana cikin bukka taje ta leko ta mata ya jiki da kyar ta amsa da da sauki kamar ita ta ja mata dukan amma ma da mamaki ya gama cika ta ta leko tana faɗin fulani ya jikin na ji sauki sai da ta kare mata kallo sannan ta juya ta fita cikin jin haushi faɗi mata fito daga ɗakin ta zauna a waje inna ta ɗauko mata koko ta kawo mata ta sa ludayi a ciki tana faɗin kisha yana da zafi kallon kokan kawai ta yi ta ɗauke kai tana ta jin haushin dukan da aka yi mata gaba ɗaya yanzu laifin wasin take gani domin shi ne ya ja mata komai ma ai ban cire min a lokacin ba amma ya mun mugunta ta faɗa a ranta a fili kuma sai ta yi kwafa har sai da ina ta jiyo da tsoro ta kalle ta domin yanzu tsoronta take ji ganin abin da ya faru da ita jiya ta miƙe tsaye ta ƙarasa gurin inan tana ɗan murmushi kamar ba ita ba in na yaushe mutumin zai zo wani mutumi shi mana ta faɗa tana rufe ido da dariya wai ita a lalle ta ji kunya inna ta taɓe baki da wani ɓangaren bata ga laifin faduma ba domin ba a taɓa cewa ana son ta ba ba a taɓa sallama mata da sunan hira ba dole ko idan ta ji ana son ta ta ji daɗi ni ma ban sani ba inna idan ba zai zo ba ni a kai ni to kin san mutanen birnin nan ba sa son zuwa ƙauye ko saboda irin hanyar nan kin ga tunda na iya boko shi kenan sai mai ta magana da turanci zai ji na burge shi ta faɗa tana jin wani daɗi a ranta jiya har mafarkin shi ta yi ta gan shi wani mummuna amma duk da haka bata ji komai ba sabida neman miji kawai take ita burinta ta ga miji jin ina ta mata shiru yasa ta tashi ta koma inda take zaune tana kallon yadda inna ke raba kokon da ta dama ni ma idan na yi aure haka zan yi sai na yi girki na komai irin nata kuma na haihu ni ma ta sake faɗa a ranta tana shafa cikinta murmushi na wanke fuskarta miƙewa ta tsaye ta nufi wurin ruwa ta ɗauko wani tulun ina za ki je ruwa zan ɗebo a'a ba yanzu ba jiya da kika je ɗebo ruwan nan biki kwaso abin arziki ba yanzu kuma ki ce za ki koma a'a ni ban yarda ba wa ya sani ma ko gulbin ne ke da aljanu amma da ke cikin ɗaki ta fito tana amsa a inna lalle dai kam idan ruwa ne bari hajji ta debo, sai ta cika mana komai ba daren ta ya so ba ta ajiye tulun ta koma ta zauna ta fara motsa kokon tana tunanin abin da za ta yi ta fita ba ta sha rabin kokon ba sai ga mauta shigo gidan bakin ta har rawa yake sai dai ganin inna yasa ta yi shiru ba ta ce komai ba bayan gaishe ta da tai sai kuma ya jikin da ta yi faɗume can ta tashi tana kyafta faɗuman ido sannan ta ce na tafi fulani allah ya ƙara sauƙi gana haka ya sa fadima ta miƙe ta saci kallon ina tana faɗin to bari in raka ki har sauri sauri take ta riga ma'u fita daga gidan suna fitowa ma'u ta ja ta gefe fulani wallahi na je na faɗa inna bubukar kin ce mijinta zai ƙara aure nan da kwana biyu fadima ta zaro ido tana faɗin me yasa kika faɗa mata ba na ce miki sirri ba ne wai dan na tabbatar ko da gaske ne kuma na tabbatar din yanzu ma haka cewa ta in zo in kira ki wallahi ba zan ji ba don ta karyata ni ko ta ja bafa min duka ba duka za ta ja miki ba kika san ko kuɗi za ta baki ki faɗa mata wani abin duya da ma'u ta so ta je kiran matar sai ya faɗi mataki don ta san ba ta da gaskiya idan aka cewa ya faɗa mata dole ta ce aljanin ne kuma ta san bafa zai iya dukanta ko ya sake mata wani karatun ki ce mata an ji zan zo tana faɗar haka ta juya ba tare da ta jira ma'un ta sake cewa komai ba ta dawo ta zauna inda take da da an yi sallama sai ta ji gabanta ya faɗi dan gani take kamar matar ce za ta zo ta faɗi maganar a gaban inna can dai ta tashi ta shiga ɗaki ta rubuta abin da ya faru jiya tun daga kan yadda suka yi da wasin har zuwa karatun da aka yi mata na aljanun ƙarya da ta yi ana gama sallar la'asar faɗi mata kwanci shanu wai za ta je gurin kiwo inna ta dube ta tana faɗin fulani kin san da yadda kika yi jiya ko ki bar zuwa kiwon nan sai nan gaba idan kin samu lafiya ni lafiya ta kalau idan na zauna ma sai ji nake kamar ana min ihu a kai gara na je dajin kawai duye da ina ta so hana fadima zuwa kiwo a yau abin ya ci tara dan fadima tsayawa ta kai da fata akan sai ta je ganin baffa ya tafi gari ta sani idan shine bata isa ta musa masa ba duk da irin san da yake mata haka ta kora shanun nan suna gaba tana biye da su har suka isa cikin daji a iya alkawarin da ta yi a yanzu ba za ta yi magana da wasin ba kuma ba za ta sake kusantar inda yake ba duk da kuwa irin burin da take da shi na wani taimako da take sanya mata sai dai kin magana da shi na nuna fushinta ne da ɗaya ɓangaren kuma tana jin tsoronsa don ta san duk mutumin da zai iya daba maciji a take ba ƙaramin matsafi ba ne a inda ta saba zama ta zauna tana ayyana cewar ko ta ji busasa ba za ta leƙa ba zuciya tana raya mata dole zai zo inda take aiko kamar yadda ta yi hasashe ne hakan ne ya faru tana jin takun mutum a gefenta amma ta ƙi kallon gefen ita ala dole fushi take shi ko murmushi ne mai kama da dariya a fuskarsa ya zauna kusa da ita yana kallonta sai ta ƙi jiyowa balle ta san da mutum a gurin ya ɗauke kai yana ci gaba da murmushi mai kama da dariya yana cin gwaibar da ke hannunsa can kuma ya leƙo fuskarta wadda ita ce tafi komai ɗaukar hankali a cikin halittarta bayan kyau da fari da gashi fadima ba ta da wani abu da za a kalle ta da shi a ce ana son ta domin ƙirjinta da shi da babu duk ɗaya balle a yi maganar mazaunai wata uwar harara ta watsa masa har ga Allah haushin shi take ji kuma da a ce ba shi ba ne, tabbas da mai raba su sai Allah amma tana tsoron ta masa wata rashin kunya ko wani sharrin ya mata wanda ya ci uban nata tun jiya ina ta tunaninki ya faɗa yana ƙoƙarin danne dariyarsa domin babu abin da bai sani ba na isa da ta da maciji a kanta sai ta masa banza tana so ta harare shi amma babu dama tun da tsoron shi take ji sai ya mika mata gwaiva hannunsa yana faɗin ungwa ci ta yatsa na fuska alamar kyama dama can ita bata cin ragin kowa ciki har da babanta da inna balle kuma shi ɗan ƙaramin bakinta ya ƙura wa ido yana ta kallo sai ta soma jin harshenta na motsawa ta kalle shi da sauri me kake min ba shiri ta rufe bakin nata jin muryarta kamar wani kwaro. ta miƙe tsaye da sauri tana zaro ido wayo baffa kamar wani ƙaramin kwaro ke magana haka muryarta ta dawo za ta ranta a nakare ya riko ta za ki min magana ko kuwa ta yi saurin gyaɗa kai hawa yana sauko mata sai ya murmushi yana kallon fuskarta ji yake kamar ya haɗiye ta duk wani motsi na ta burge shi yake bakinta ya sake ƙura a ido sai harshen nata ya sake motsawa ba ta bari ya karasa ba ta sa hannu ta rufe bakin nata tana fashewa da kuka sai ya kara rike ta game yana dariya domin fizge-fizgen da take tana son su bucewa daga rikon da ya mata ki zauna idan ba haka ba zan gyara miki harshen ki ba kuma za ki tafi da shi gida a haka za ki ci gaba da magana da gyaɗa kai da sauri sai ya sake ta har lokacin dariya yake ta zauna a saman karamin dutse sai ya mika mata gwaivar da ya bata ɗazu ta ƙi karɓa kamin ka ce komai ta karɓa ta saka a baki Bata ko tsaya tauna da kyau ba ta haɗi tana faɗin na haɗi sai kuma ta ji muryar ta kamar duro a take ta fashe da wani kukan sai kuma ta yi saurin yin shiru ta rufe bakinta domin ita ma kanta tsoron muryar take ji ji take kamar kukar da muryar ba daga bakinta suke fitowa ba sai ta fara masa na kurame alamar roƙo tana nuna masa bakinta sai ta sake jin harshen nata ya motsa za ta saka hannu ta rufe ya riƙe mata hannun ta yi wani uban ihu wanda ya sa shi kansa sai da ya dukar da kanshi ya rintsi idansa saboda ƙarar muryata ta har cikin kai take shiga wani mamaki ne ya cika ta jin muryar ta ta dawo daidai sai ta yi dan murmushin tsoro tana kallon shi dan Allah da gaske kai ba aljani ba ne ya zauna kusa da ita yana kallon ta ni mutum ne mana ba na faɗa miki muna tsafi ba na yarda ta faɗa cikin tsananin mamaki tana kallon sa me yasa kake kallo na burge ni kike ya amsa mata har lokacin yana kallon ta sai ta nuna kanta kana so na kenan sai ya ɗauke kai yana murmushi ita kuma ta ji kunya ta rufe ta ai bai kamata ta tambaya ba idan yana son ta shi ya kamata ya faɗa mata ba ita ba sai ta sinne kai ƙasa tana ta 'yan zane-zane ba ni labari ta ɗago kai amma sai ta kasa kallon shi saboda kunya magana ɗazu ba ni da labari ta yi shiru shi dai kallonta kawai yake can kuma sai ta ce kishiyar inna ta ce ta yi min miji a birni amma har yanzu bai zo ba aure za a miki ta yi shiru ita dai kam tana son aure a rayuwarta da za a mata auren ma a take da ta huta ta kalle shi za ka iya min tsafi na ganshi ko ka kira shi ya zo ya murmushi yana kallanta cikin idanunta kina son ki san mijinki ta ɗaga kai da sauri E, sai ya mika mata hannunsa kawo hannunki ta miƙo masa hannunta ya ɗora a saman tafin hannunsa yana kallon idanta wash sanyi hannunka sanyi sanyi ta faɗa tana saurin janyewa to duk namijin ya taɓa hannunki kika sake jin irin wannan sanyin shi ne mijinki da ɗan buɗe ido tana kallon hannun nata da gaske to mu gaisa idan kika ji sanyi a hannunki fa shi kenan kai ne mijina idan kuma biki ji ba fa shi kenan ba kai ba ne ya miƙe tsaye yana murmushi ya sake ciro wata gwaiba a ƙaramar jakar da ke ƙugunsa sai ta yi saurin kai hannu ta taɓa hannunsa ya yi saurin fusgewa yana faɗin ai tafin hannunsa za ki taɓa ko ya taɓa naki idan tafin hannunki da tafin hannun wani namijin suka taɓa juna kika ji sanyi to shi ne mijinki yana faɗar hakan ya fara tafiya yana cin gwaiva ina za ka je garinmu ta yi shiru tana kallon shi me yasa jiya kai min tsafin macijin nan a nan ba a gida ba ba ke kika ce miki ba amma ai ban ce a nan ba a gida na ce ina son ki bani nishaɗi ne shi yasa ya faɗa yana ta kallanta sai ta yi dariya har ƙarya aljanu ne na ce sunan aljani na sama'ila kuma sunan baffana ne fa shi ma dariyar ya sake kai gwaivar bakinsa sannan ya miƙa mata ragowa sai ta girgiza kai alamar a'a tana kyankyami bai ce mata komai ba ya murmushi ya juya ya ci gaba da tafiyarsa har ya haye saman dutsen ya ɗago mata hannu ita ma ta ɗaga masa sannan ta sauke tana kallon hannun nata yana zuwa zan taɓa ha ba ta ƙarasa ba ta ji muryata ta zama kamar ta shanuwa saboda ƙara da munin sauti da sauri ta rufe bakinta ta fara hawa saman dutsen tana neman sa amma ko alamarsa ba ta gani ba ta sauko a firgice ta nufi gida bata ta kobi ta kan shanun ba kamar wacce aka koro haka ta isa gida Inna na zaune ita da rammu, Fadima ta shigo gida babu ko takalmi. Ke lahiya? Fulani abin ya tashi kuma? Har ta buɗe baki ta magana sai kuma ta rufe bakin, ta fara mata na kurame tana nuna mata bakin nata. Inna ta taso da sauri tana faɗin buɗe na gani. Ta hangame bakin tana hawaye kamar ba ita ba. Ke ai babu komai a ciki Fulani. Me ya faru ne wai? Ba ta son ta magana inna ta ji murya. Ita kanta tsoro murya take bata. Danji take kamar ba daga bakinta take fitowa ba. babu juyin duniyar da inna ta yi ba amma fadima ta ki magana sai dai ta yi nuni kawai shanin mahaji aka tura ta je ta dawo da su gida hankalin inna duk ya tashi a ta fadima ta daina magana ne gashi ita kadai a cikin gida dan ama ta nan kuma ba ta son kiran makota dan kar bafa ya dawo ya hauta da faɗa tunda komai cewa yake sirrin su ne ba sai wani ya ji ba sai dab da magarba bafa ya shigo gidan da yar tsarabarsa dama kuma duk lokacin da ya je birni ya dawo sai ya musu tsaraba saboda bafa irin mazajen nan ne da ba sa son shigowa gidansa hannu haka sai dai tashin hankalin da ya tara a gurin amaryarsa ya kawar da komai domin kuka ya tara tana yi kamar yadda fadima ma take kuka bafa ya nufo fadima cike da mamaki da kuma tsoro a lokaci daya fulani ba za ki iya magana ba ne kasa cewa komai fadima ta sai hawaye tsoro take karta magana ta sake jin wannan muryar ga kuma tsoron baffa kada ya ce zai kara mata karatu ya dake ta zan iya ta faɗa da murya mai ban tsoro gaba ɗaya bafa jiye kamar muryar ta cika duniyan nan gaba ɗaya bai san lokacin da ya jefar da kayan hannunsa ba ya riko riga ina wacce ta kusa wuce shi da gudu ya dawo da ita baya ya ƙara a ƙafarsa giya falmata tana zaune ya turo ƙofar ɗakin ya shigo hannunsa riƙe da takewe da robar ruwa ta miƙe tsaye da sauri tana kallonsa kallo ɗaya mata shi ma ya ɗauke kai ya aje mata abincin ya fice ba ta buƙatar ya faɗa mata cewar ta ci a yadda take jin yunwa ko da guba ce a cikin abincin za ta ci naman kaza ta fara cinyewa da rabanta da ta ci naman kaza ta ranar sallah shinkafan ma sai ta ji kamar ta fi kowane irin abinci daɗi saboda ba ta cin abinci mai daɗi a gida ruwan kan kaɗan ta sha saboda ta riga da ta cika cikinta da ruwan famfon da ta sha a nan banɗaki a maimakon ta hau saman gadon ta kwanta sai ta kwanta a ƙasa tana ta kallon pop bacci ko ya ce mata ba da shi ba da haka yadda ta ga rana haka ta ga dare babu komai a cikin ranta sai tunanin kuɗin ba da ta taɓa idan ya maida ta gida ya ce guduwa ta yi ta san baba zai iya sa wuƙa ya yanka ta ne wasa wasa ta ji ana kiran sallah asuba kamar yadda ta yi jiya yau ma haka ta yi ta shiga ban ɗaki ta yi alaula ta fito ta sake shimfiɗa ɗan kwalinta ta yi sallah tana cikin addu'a salim ya turo ƙofar ɗakin ya shigo ti mai kauri ya aji mata da bread ita kuma ta sake miƙewa kamar ɗazu tana kallon sa kafin ta ce don allah kar ka maida ni gida ofan bai ce mata ba dama kuma bai da niyyar ce mata komai da haka yana aje mata tiɗin ya juya ya nufi kofa wallahi idan ka mai da ni baba ya ji cewar na gudu zai iya yanka ni kuma umma sai ta kusa kashe ni saboda na taba mata kuɗi dab da zai fice ta faɗi hakan sai ya tsaya cike juyo kalle ta tausayinta ya kama shi har shekarunta nawa da za ta zaɓi guduwa ta bar gidansu ko bata faɗa masa ba ya sani ana azabtar da ita tun da ta zaɓi barin garinsu da gidansu ta zo inda bata san kowa ba amma rayuwarta yake jiye mata kar ta aikata irin abin da mansura ta aikata ya zame mata tabo a ƙuruciyarta za ta lalata rayuwarta ne amma idan ta yi haƙuri da wahala to za ta ci riba kuma za ta wuce komai daren daɗewa juya ya fice daga ɗakin ita kuma ta zauna ta fara kuka tana tunanin irin mugun dukan da baba zai mata ba ta tunanin zai bata ta rayu idan ko har ta rayun to sai dai ta zama musaka misalin shida da rabi ya sake turo kofar ɗakin ya tsaya daga jikin kofar yana kallanta ya same ta a yadda ya fita ya barta tana kuka kuma bata taɓa shayin ba fito mu je miƙewa ta tsaye ta nufi kofar hawa yana sauko mata kamar dama don irin wannan rana ta tanade su ba da san me za ta ce masa ba don da har ya kasa sauraron ta ba ta zaton zai fahimce ta a yanzu ba ta da wanda za ta karanta wa damuwarta balle ya naɗe mata kuncinta ta yarda a gidansu ba ta da gata a nan ɗin ma ba ta da shi da kanshi ya buɗe mata kofar gaba ta shiga ta zauna sannan ya zagaya ya shiga mazaunin direba ya ja motar tun da ya fara tafiya wata kalma bata shiga tsakaninsu ba daji kawai take kallo tana share hawayenta lokaci zuwa lokaci ta sadakar kuma ta yarda da kaddara da ta rabota daga gida ta yarda wata kaddara ce take bibiyar ta a yanzu na fadawa wata damuwar dan yana tukin tana kallon titi har bacci ce salamu alaikum ita kuma ta amsa masa cikin sauki dama tun jiya basu haɗu ba sai da ya tabbatar da baccin nata yayi nisa sannan ya faka motar a gefen titi ya fita ya zagaya gefen ta ya buɗe a hankali sannan ya kwantar da kujerar ya mai da ƙofa ya rufe kamin ya zagayo gefen sa ya ciro wayarsa ya kira mansura bugu ɗaya ta ɗauka salim ina yarinyar nan ta kwana na sa ta a mota yola tun jiya to ina ta kiranka baka ɗauka ba tun jiya kuma ka san zan damu shi yasa ai na kira ki yanzu ya faɗa yana kallon falmata ta cikin farin gilashin motarsa bacinta take hankali kwance kamar wacce bata da wata damuwa to kai kana ina sai ya daga kansa yana kallon ƙaton dajin somewhere an jima zan kira ki bai jira cewar ta bai yanke wayar ya maida ta cikin aljihunsa sannan ya shiga mota ya ci gaba da tukinsa bayan kowane dogon numfashi da zai sauke sai ya kalli falmata wacce ke ta shakar bacci har ya shiga garin yola kai tsaye ya nufi GRA a gaban wani katon gida ya faka motarsa sannan ya fito ya doshi gate din ya kwankwasa babu bata lokaci mai gadin ya leko ranka ya dade da kanka kake buga gate Salim ya dan murmushi Allah ya sa momi dai tana ciki yanzu yanzu nan ta dawo mai gadin ya faɗa yana matsa masa daga kofar sai da ya danna kiɗin motar ya tabbatar ta rufe sannan ya shiga cikin gidan ƙato ne mai yanayi na turawa domin babu hayaniya sai kukan tsuntsaye da ke saman itatuwa da suka zagaye harabar gidan ya ƙarasa ƙofar shiga gidan ya ƙwanƙwasa wata kyakkyawar mace da ba za ta wuce shekaru arba'in zuwa arba'in da biyu ba ta buɗe masa ƙofar fuskar ta ɗauke da murmushi tana sanye da farar atamfa sai wata farar lab coat wadda ta sa a saman atamfar celebrities ganin ku sai da ticket sai kuma idan kun so kawo ziyara salim ya dan murmushi yana saka kafarsa a cikin falon mai cike da sanyin ac tare da faɗin ba ma ziyara na kawo ba alfarma na zo nema to yau kuma a guri na na san ke kaɗai ce za ki iya mun ne ya faɗa yana ƙoƙarin zama kaga ko yanzu yanzu na dawo daga aiki bari na je na canza kayana sai da ta aje masa lemo da ruwa sannan ta nufi sama ta shiga ɗakin farko bayan kamar minti talatin ta fito sanye da hijabi wanda ke nuna alamun sallah tai sai da ta sauko ƙasa sannan ta zauna salim ya kalle ta ya ce wata yarinya ce na haɗu da ita a kaduna to ban ji labarin ta ba amma a yadda na fahimta tana shan wahala ne a gurin rukonta ko gurin babanta saboda ta ce min mamanta ta rasu kuma ta gudo ne daga gidansu zuwa kaduna bayan kuma bata san kowa a can ba so idan na kyale ta a can rayuwarta za ta iya lalacewa shi yasa na zaɓi na dawo da ita gida saboda 'yar nan yola ce iyanan ya tsaya yana sauke numfashi a hankali don kamin ya gama labarta mata abubuwa ta soma jin tausayin yarinyar Allah mai iko yanzu ina yarinya take muna tare da ita a mota ina so ki je gidansu ne tare da ita ki ce ke kika kaɗe ta a mota kuma hankalin ta ya gushe sai yanzu da ta farfaɗo ne ta faɗi gidansu kika kawo ta saboda ta nuna min idan ta koma gida babanta ya ji ciwar guduwa ta zai iya yanka ta kuma ta ce ta taɓa kuɗin kowaye i don't know zan tambaye ta kuɗin sai na bata allah mai iko wasu suna neman haihuwa wasu kuma suna wulhakantawa momi ta faɗa cikin rashin daɗin rai salim ya murmushi yana kallonta cike da tausayinta kamin ya miƙe tsaye ce bari na shigo da ita ok fita yi daga falon ko da isa gurin motar ta farka tana ta faman kalle-kalle buɗe motar yi sannan ya buɗe gefenta ya ce fito ta fito kamar dama can umarni take jira bai da ya shiga cikin gidan ba sai da ya saka ta a gaba ita dai tafiya kawai take ba tare da ta san inda take ba a kaduna ne ko kuma a yola ina zai kai ta shi ne abin da take ta tambayar kanta rage tafiya ta har sai da ya zo ya sha gabanta sannan ta bi bayansa suka shiga cikin fala lallai an gaishe da salim da wannan gagarumin jihadi don ko wannan jihadi ne saboda a zamanin da muke ciki yanzu yarinya matashiya kamar falmata rayuwarta ta fada irin wannan gararin to ba kowane matashin saurayi ne zai haɗu da ita karan farko ya nemi ya ɗora ta akan hanya ta daidai ba sai ma dai ya ƙara dilmiyar da ita to Allah ya ƙara shirya mana da zuri'a ya kuma bar mu akan tafarki madaidaici. Maɗi da ku a kashi na gaba domin jin yadda falmata za ta koma gida ta fuskanci tumba. Mun gode muku da jimirin saurare.